yau lahadi sha hudu ga watan dulkaida ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da shida ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na sha tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin algulu algulu fit takfir بين أهل السنة والجماعة وغلات الشيعة الاثني عشرية واللفن خالد بن أحمد الزهراني الباحث المتخصص في شؤون الفرق والمذاهب المعاصرة عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب بالجامعة الإسلامية gabatarwar fadilaci Sheik a duktor muhammad bin ibrahim sa'idi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi da yin ba su manta ba muna ƙarƙashin wani gaba mai matukan mahimmanci wanda da ahalus sunna sun san mahimmancin wannan gaba da ya zama duk garin nan sai sun taru sun fahimci wannan saboda ƙidanku ne ake maku ƙarya a kanta kuma aka ya aka zage makaman fada akan cewa sai an rushe ta baki ɗayinta shine shubohi da ake jifan da'awan muhammad dan abdulwahab da waɗannan shubohi na cewa ya yaƙi kuma ya kafirta waɗanda yake adawa da su haka siddan ba tare da sun tabbata kafiran bane ko sun cancanta da a yaƙe su malai ce akwai bayanin wannan shubuhan da kuma mai da martani a kanta da shi ne cikin bayanan da muka karanta wani ce a'a da me yasa cikin shubuhin da aka yi jifan da awan Muhammad dan abdulwahab da ita ba dauki kowace aka ce za a yi magana a kai ba sai wannan kwaya ɗaya tilo gyal eh me yasa sai wannan kwaya ɗaya gyal aka ɗauka aka ce ita ce za a yi magana a kai to shine malai yake kawo dalilan da ya sa sai ita wannan kwaya ɗaya gyal ɗin ne aka ɗauko za a magana akan da saboda illa da ita wannan shubuhan ta yi kuma bari ku ji wani abin mamaki duk wata da'awa ko makiyan da'awan suna kallon me za su yi ne mata illa da yanzu ba za a ɗauko da'awan cewa ka kafarta wani taimaka illa ba za a ɗauko a haɗa ka da siyasa ne a maka ƙarya an baka kuɗi shi ne abin da suke yanzu kuma da zaka bi diddigin sa hankali ko sai ka ji wai wani ya ji daga wani ne wani ya ji daga wani ne wani ya ji daga wani ne su kuma mutane saboda talauci yanzu yi masu yankan kauna sun rasa yanda za su kawai shikenan sun mai da abin yadda ka san qur'ani sun yadda haka magana zai ta tafiya ta tafiya ta tafiya ta tafiya ta tafiya kun gano wannan da kyau ko wannan musiba ce ba ƴar karama ba kuma bai halatta irin wannan abubuwan suna yaduwa cikin jama'a a ja baki a yi shuru ba dole a samu lokaci kamar irin wannan da ake warware wannan shubuhar ko a warware wancan domin yau 'yan bidan da ke kasan nan gaba ɗaya suna cewa ahalus sunna suna kafurta musulmi ko ba su waɗin haka wanda suke faɗi ke Allah shi kyauta to mala yake cewa faniyan <clears throat> na biyu ihtajat mas'alatat takfir wal qital ila hada lihitima lallai mas'alan da ake cewa kafartar da musulmi da kuma yakan shi ta buƙaci lallai mas'ala ce da za a bata irin wannan mahimmantarwan wa inaya da kuma irin wannan kulawa a tsaya a yi magananta sosai saboda duk mutumin da aka ce an ce mai kafiri to fa an kullo wata irin gaba da rashin fahimta tsakanin shi da wanda aka kala ma wancan zargin na dindindin fa saboda babu cin mutuncin da ya kai wannan sannan wanda aka ce an yaƙe shi kuma ana shirin yaƙen shi lalle zai diyin da zai yi wajen ya ga ya kare kanshi daga wannan mala ya ce li kasarati marrumiya marrumiya marramar da'awatis salafiyya abin da ya sa aka ba wannan matsala matukan kulawa aka ce ita za a tattauna saboda yawan waɗanda suke ramar wata salafiya jifan da'awan salafiya da wannan kalmar masu jifan da'awan salafiya da cewa suna kafarta musulmi suna da yawa allati aslaha Allahu biha man darasa min al wanda su waɗanda suke kan wannan da'awa na salafiya su ne waɗanda suka gyara abin da ya rushe na aƙida wa dini da kuma addini to da wannan ake sukansu duk wanda ka je yanzu ka je wajen shugaba daga cikin shugabannin musulmi waɗanda ba san ma addinin ba ba su da ilimin komi na musulunci in aka ce ku ne suwa na sai ce ku ne masu kafarta mutanen nan ku sai ga ɗan alaman ƙiyayya yana shiga cikinku da su an fahimci wannan za ka ga ɗan siyasa ne za ka yi mai komi sanda yake da bukata sanda ya kai magacin da yake son ya kai ma to bai da abokin hamayya da gaba irinka saboda dama ya yi amfani da kai ne a wancan lokacin domin in bai yi da kai ɗin ba manufan shi ba za ta biya ba domin a zuciyin shi dama fai na kinka sau da an ce kai kana kafarta musulmi kuma shi ma yana da aƙidan waɗancan da ke da awon an kafarta sun bayan da za a yi tafiyanku ta zama daidai haka da jama'a kusan wannan da akwai irin wannan cin amanin yana tafiya a cikin al'umma yanzu wannan matsalan ba ta da mahimmanci kenan da ya kamata a tsaya ma al'umma bayaninta sosai su gani eh ana cutar da mutane da yawa ta ba mala ya ce wa juddidat biha hayatul muslimin ta hanyar wannan da'awa ta salafiya ne aka jaddada rayuwar musulmi musulmi suka zama masu rayuwa mai inganci da mutunci bishuba hatta takfir ana ta yawo ana batar da al'umma ana batar da al'umman da suke ana zagin al'umman da suke wancan aiki na gyara aƙida da addini da shubahan kafirta mutane walƙital da cewa kuma su ne ma masu tada ba su ne 'yan boko haram su ne 'yan kaza don allah jama'a ba ku taɓa jin wani tsohuwa kasan na ya faɗa haka ba a daina kafirta musulmi yana faɗa wani ko bai faɗi wannan shubuhan ne mala ce za a warware ta فما أكثر من آثر shubuha ala da'awati a الشيخ imam rahimahullah mala ما ka kai sun yawaitu waɗanda suke kuzuzuta wannan shubaha kan da'awan wannan babban shehin malami kuma limamin musulunci malai cewa sayattabihu zalika jilliyan inda naqal munawai na fi zalik malai ce al'amarin zai bayyana ƙarara a lokacin da za mu ɗaɗɗauko maganganun waɗanda suke ƙoƙarin ku zuzuta wannan magana ka ji irin abin da suke fada da irin sharri da kage da suke yi in kuma ka waiga kaga irin mutanen da ke binsu a baya za gane cewa lalle wannan matsalan ta cancanta da tsaya a bayaninta domin a gamsar da al'umma nan tana da ƙaiƙayi da makaƙi a cikin zuciya akan abin nan sai ga an zo an ce sun kafata ubanka inda ka yi kafarta za ka ji abin da ɗan sauƙi-sauƙi sai a ce sufa sun kafarta ubanga kuma uban nan naka ya kai wata uku a kabari to yanzu ubanka da kake ta'adda Allah ka gafarta mashi to suwa ne sun ce mai kafiri kaga maganar gafara bai mata ba jama'a wannan shubha haji ko ba shubha ba ce da haka sai ga bai san ka bai san duk wani da yake da alaka da kai mun gane wannan da kyau akwai lokacin da muka je ta'aziyya gidan wani babban mutum muka je muka zauna muka yi mai ta'aziyya tsab ina cin gaisa da mu sai ga wani babban malami na unguwan ya zo ya mai ta'aziyya ya fita to shi wannan babban mutum ba zama yake a unguwan ba yana fita sai yake tambayin wasu malamai da ke kusa wannan malamin wai ba wani bane sai ɗaya daga cikin ya ce ranka daɗe shi ne wallahi ban gane shi ba sai ce to kasan addinin nasu ne irin sakon da ake aiko masu da shi kasan ya ƙara girma to kyautan ta ƙara girma ne yanzu kasan addinin nan ne suke wanda na kafarta musulmi yanzu mun yi mamakin zuwan shi nan ma don gani yake alhaji ma da yi Allah ya rasuwa kaga ba su kallon shi a matsayin musulmi tintin yanzu ka gaya man yadda wannan mutumin zai kara kallon wancan mutumi da muhimmanci an ce uban shi ma tun yana raye ba su kallon shi a matsayin musulmi sun mayi mamakin zuwan shi na. sannan kyautan da ake aiko masu daga kasan waje don su ci gaba da kafarta musulmi to yanzu ya kara girma a cikinta ke sa kyautan da shi ta kara girma ita ma ke sa baka gane shi ba ku kallo wani irin sharri sai ce Allah kiyaye Allah kiyaye can sai ce sa ba na hudu da su karara kuma babban mutum ne in na gaya muku dukkan san shi to shine sai ce to ban gane kuma sai muka ce ai ai annabi salati shine aka yi salati ne doguwar addu'a ya ji daɗi na ce to mu za mu koma mun zo daga zariya ne na ce amma ranka ya daɗe ina son zan yi nasiya kafin tashi a nan ya ce abin waɗannan malaman suka yi shi ne abin da allah da annabi suka hana na cin naman mutane ya ce kuma gaskiya ne shi da kanshi ya ce ku malamai ne a unguwan na abin da na fahimta shi ma wancan da ya zo da tawaga malami ne a abin da na fahimta a wannan unguwar yan tsakaninku da allah idan da ya kafarta mahaifin alhaji zai ɗibo tawagan mutanen shi ya zo nan ya gaisuwa eh ce ku ji tsoron Allah kan abin da kuke faɗi yanzu nan da ya zo duk sai da ya gaida kowa ya juya baya kuka ci naman shi ce alhaji zaka yi ba su aljanna ce a'a zaka iya koran masa talauci ka azarta su ya ce a'a ce to me kuke akan abin da wanda ba zai yi azarta ku ba ku koma ga Allah mana ce mai kuke nema a duniya kukuwa kuwa a ce ranka yi daɗe ba wani wanda yake kafarta musulmi a duk duniya ba taɓa yin wannan ba na ce misali ranka yi daɗe mutumin da ya ce kai Allah ne musulmi ne ta wani kafiri ne na ce to kama kana kafarta musulmi ka ce to ba musulmin ba ne na ce to ji fa abin da ke faruwa <laughs> na ce su waɗannan na nuna sun ce waɗannan suna ce ma alloli ne sai a ce duk wanda ya ce wani ya zama Allah ya zama kafiri dan Allah ya labe an kafarta musulmi sai ce a ayin ce wanda ya ce ne ai ba ce wani ban ce to jiko ko amma ji anan sun ce mahaifinka ma sanda yake raye ba su dauke shi musulmi ba tun da kike a garin nan ka taba jin haka sai kira wani kanin shi da ke zaune a garin ya ce kai zo nan ya ce su malon wane sun taɓa ce ma alhaji kafiri ce a'a cika jiku wallahi suka su sun koyar da kai sau da ina maganin ina zara ido sau da haka suke magana in kana kana tawalu kana sai wani tsoni maka harjaji ya fito da wani aljini ya kore ka <laughs> na fito mai da point da yawa ya gani na ce wannan shi ce kuma kasan Allah wallahi alhaji ka je ka samu malamin nan ya yafi maka in ba haka ba za ka yi nasara a rayuwanka ba ya ce iya wallahi don ba a cin amanan bayan allah irin wannan bayan idansu allah ya bar mutum sai na kawo mai kadiyyan abdullahi dan ubayi dan salon da suka rabi a wani lungu suka zagi annabi la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azm hal azal nace Allah ya mai mummunan karshe sannan labari kuma ya da a duniya shi ba mutumin kirki ba qur'ani aka buga ce irin wannan mutuwan waɗannan suke son kai yace iye ce ƙware da gaske Ya ce ƙwararka ne in ji in ba shi haƙuri muka ci kana malam sai alhaji ya ji daɗin. ni ne jawabi wallai. alhaji ya ji ga yaso da ka zo kai mai ne zo zai maka godiya Ya ce an daɗe ba a sadu ba ba a gana ba Shi ne ke so don Allah tsawon lokacin nan da aka samu a yafe ma juna ya ce ai wallahi ba wani abu ya yafi shi kuma wallahi wannan tsawon lokacin da aka haɗu ba a gana ba alhaji fa yana faɗin mugayen maganganu na cin mutunci a kanka don ka ƙi ka matsayin shi a wannan ba komai rashin sani ne din na yafi wallahi da yi wani ɗan kwana haka sai ga wata dubu ɗari a bandar ta fito aka sarna ma malam za a ce fa ne mai kyau ko ba za a yi ba na ce to kaga malamin ka nan shi ne wanda zai gaya maka gaskiya gano wanda da ke ku maka taso ya ce ban lamba na ce ni maza za a sana babban mutum ne a kasan nan za ku san shi in na faɗa ni na je gaisuwan ne sakamakon abokina da ya ja ni muje kawai na je wajen sai ce mu je gida wa ne kaza akwai shahararre wa ne mu ai mai mutuwa muje gaisuwa kawai sai na ga za a ci mutuncin sunna <laughs> na ce kai a sunnan nan mu ma mun dan girma fa ba zai taba yiwa in ja baki in yi shiru ba to shine malam zai yiwu ana zage mu da kafarta mutane akan haka eh yanzu karatun da muka yi na riyadus na sati hudu da suka wuce zuwa yau ran nan wani bawan Allah ya zo ya same ni dan dariƙa ne ya ce malam mu fa mun kasa fahimtar ku ya ce amma wallahi karatun nan da ka a kunni na nike jin shi tsab ya ce yanzu ne muka fahimce ku da kyau ya ce ni ina da aƙidar allah na ko'ina shi yake faɗin haka ya ce amma da kai wannan bayanin sai na gane aƙidan allah yana ko'ina kafirci ne ya ce uzu bila kai ma ka fara kafarta musulmi ne ce na gidan jami'a ce Ni ce yaushe kasan jami'a ce a cikin karatunka ya ce na mun fahimci malamanmu sun yi yawo ne suna ɗibo a ƙidin kafirai suna kawo mana suna ɗibo a ƙidin kafirai suna kawo mana ku kuma kun tashi madadin ku faɗi sunan masu aƙidan sai kan ku ce aƙidan kafirci ne mu ba mu ga masu aƙidan ba malamanmu muke gani kawai sai mu ga suwa kuke kafirta mana malamanmu kamar kana zaune kusa da amaryarka ne cikin duhu sai wani sai ku hannu sai ya tsungule ka idan ka ga wa za ga ya tsungule ka kuna fahimtar wannan da kyau wancan mugun da ke ƙwai ba gan shi ba yace yanzu ne ka fara fito da aƙidin asalin masu ita yanzu kaga da ka ce jahamiya ne yace na ji daɗi na gano ita ƙidan Allah na ko'ina ina kafirci ce saboda jahamiyya ƙidinsu a ƙidan kafirci ne yanzu ga ya gane yanzu wannan ƙidan minus ita ana nan sai a ɗauko da sai gane ƙidan jabariya ne sai gane aqidan kaza ne karatun da muka yi ɗazu ɗazin nan shi da kan shi ya gano ya ce a ƙidansu sun yan tijjaniya ya ce wallahi ƙidan jabariya suke kai irin wannan krat ina tashi yana kira na a waya cikin aƙidan da muke so kenan ci kaga yanzu ba na wannan aƙidan a hankali a hankali za a fitar da shi zuwa game ba ga musulunci gane shi a kan ɓanna yake shi da kan shi ce to kaga magana da karga kawa yana ce ina nan da ya ta cin yakutar farida laysa min awliya illahi kullihim yusakkinu sahabahu a aliya jannatin bigeri hisabin wal iqabi siwa ana walau amilu fi zambi kulli jarimatin wannan aqidan jabariya ce aqidan murji'a ce in ka zo sai ka dauko tu kullumar aqidan kai magana kan aqidan da wannan murji'ancin ko jahamiyancin ko jabariyancin ko mutazilayancin ko shi'ancin ko hawarijancin ko waɗannan ɗin. sai ga ai aqidan ta yi daidai da na sai ga ashe aqidan wasu kafaran da ya ɗauko yana yi sai ga ya bari a hankali sai ku kashe aƙidan bi ma sani ba amma ga kace yan dariga sun ce kaza sai kalli baban shi ne fa limamin kanin baban shi ne kaza ko malamin da ya daura mashi aure ko ya aurar da uwar shi shi bage da wannan aƙidan ba zai gane ka ba ko ba zai fahimce ka ba sai ka manta da wannan masharmancin sai ka ɗauko asalin aƙidan kan daushe ta ya zauna lafiya yanzu kalli wancan alhajin zai ƙara da da waɗannan 'yancin hanci da rashawa ba zai ƙara ba zai kara ba sun yi sun zauna sun mai ƙariya da an tashi an tafi kotu kuma da mun ci amana wancan malamin da ya zo ya tafi yasa ni fa in na ga abin magana ko in ga ban yi magana ba ko na ga mahallin ba mahallin shi bane ma baka isa in ji abin magana wai in ja bakin maka shiru ba a lokacin da aka yi lokacin zan tambaye ba'asi me yasa kuma me ya kawo haka gagaban da me ka ba asi ba ko To kawai magana na dauke ta maganan banza ne sai kawai ta tafi a haka dan na san ba illan da za ta to haka ya kamata ku zama cikin hikima ba sai kai harjaji ko kai wane ne ka ce wannan abun ba haka yake ba ga yanda yake kawai Allah shi kyauta salisan dalili na uku tamayyiz hazil mas'ala an gairiha ita wannan matsala na cewa ana kafarta mutane a wannan aqida ta salafiya ta sha bamban da sauran matsaloli fa haisu innal min al mukhalifina li sheikh muhammad li sheikh ta yanda da yawa daga cikin waɗanda suke da karo da saɓani da muhammad ɗan abdulwahab mun za ahadi zamanin shi yuwafiqunahu fi ma da'a ilayhi min bayanin tauhid suna da daidaito da shi cikin duk bayanin da yake na tauhidi wata karirihi da abin da yake tabbatarwa wannahi an shirki da kuma hana shirka da yake yi wata hadiri minhu da tsoratar da al'umma da yake daga kan shirka wasaddi zara'ihi da toshe duk kafan da za ta kai zuwa ga shirka duna an yi fi ƙoho ala ta kafirin man an kara tauhidu wa ƙitalihi amma ba su yadda ga duk wanda ya saba ma aƙidan tauhidi kuma a ce ya kafarta ba na har a yaƙe shi sun yadda shirkan shirkan kun gano wannan da kyau ku to amma ba su yadda kuma wanda ya shirka ce mai kafiri ba ba su yadda in mu shirke suka ja tunga aka ja tunga in za a kara a kara ba ba su yadda da wannan ba ba duwancin sun yadda da su barkaci akwai ɗaya daga cikin mawaƙan bid'a a ƙasan nan yana waka yana cewa wai ahalus sunna wasu ma mushrikai ne kun san dalilin shi ya ce kuna cewa malamansu suke shirka suke buri suke tsafi suke ba da sa'a suke kaza suke ya ce duk sun yadda nasu ne ya ce dama kai ma katon mashiriki ne wai in kai ɗaki ko kai kofan shago sai ka je ka samu katon kuba ka rufe wai rufe wannan ɗaki da kai da kuba shi ma menene wai shirka ne shashasha a waka fi yake faɗin wannan kuma yana yi ne yana zagin wani malamin ahalus sunna kuma yake faɗa wannan magana kuji shi wani sahabi ya zo da raƙumin shugaban annabi ya ce ya rasulallah in sake ta in dogara ga Allah ko in ɗaure ta in dogara ga Allah sai ce a ɗaure ta sannan ka dogara ga Allah kaga inda hadisin ko ba ya zo kenan kai zo mana da hadisin shirka da malamanku ku suke yi Allah madaukin sarki ya taimake mu ma'ala ya ce wa dalila ala zalika ma hu shehu nafsihi dalilin wannan maganin shine labarin da shi Muhammad dan Abdul da kanshi ya bayar ne yana mai hikaitu wa wasifan yana mai siffanta hala husumihi halin waɗanda ke husuma da shi Ya yace wa iza kanu akthar min 20 sana eh yakiruna laylan wa naharan wa sirran wa jaharan أن التوحيد الذي أظهره هذا الرجل هو دين الله ورسوله ما ليتي وإذا كانوا أكثر من عشرين سنة إن يزم سمد شكرا عشرين متانا يكرون ليلا ونهارا دري درانا سنة تبتد أبن دنيكي مغانا كي سر وجهارا jaharan a ɓoye da bayyane suna tabbatar da abin ديني nake kira kan shi daidai ne cewa annat tauhidin da wannan mutum ya fito ya fajjare yake bayanin shi huwa dinul lahi wa rasulihi shine tsantsan addinin Allah kuma shine addinin da annabi ya zo da shi lakinnan nasa la na sai dai mutane in muka tsaya akan wannan abu ba za su yi mana biyayya ba wa annal ladhi ankarahu huwa shirk kuma abin da yake inkari akai lalle fa shirkan ne wa huwa sadiq abin da yake faɗi shi ne gaskiya ne fi inkarihi wajen karin wannan shirka walakin lau yaslimu min takfir wal kana ala haƙƙin sai dai inda zai daina kafarta masu shirka kuma ya daina yaƙansu. gaskiya abin da fa yake gaskiya ne haza kalamuhun ala ru'usul ashhad wannan fa maganin ne wanda kowa ya shaida haka kun gano wannan matsalansu da Muhammad dan Abdul wahab. shine duk wanda ya shirka za su kafarta shi ƙunga zai kafarta shi suka ce duk shi gaskiya ne matsalan da awon kwaya ɗaya ne shine me kafarta mashiriki yanzu ka je ka tambayi duk wani ɗan ɗarika a Najeriya don Allah mai matsalanka da izala Mai zai ce ba wani abin da suke suka game da abin da izala take duka za ce ana kafartawa. to tambaya kai kafiri ne in kai ba kafiri bane to kai dan izala ne shi duk wanda bai yarda da izala ba to kafirin ne kenan amma in dai kai ba kafiri bane a kai da kai kafiri ne a kai da kai ba kafiri bane eh kai dan izala ne ta ban yi rijista ba dama ba rijista ake ba ai wanda ka ganshi ne izala bai rijista da kowa ba mun gano ku ne jagorin izala ana rijista ka da rijista izala kai sai za ka shiga agaji ne don a san ka sai ka ji a san sunanka amma kawai kai ma kawai da inda ka ga masallacin mako ka shigo kai ma dan izala ne amma in ma kana shirka ko to kai kafiri ne shi wa shi shi wanda ya shirkan ba mu san sunan shi ba <laughs> Allah madauke sarki ya sa mu dace wancan bayan na farko mala la yace a duba littafin da awal manawi'in a shafi na 147 wannan kuma da mun gama karanta yanzu Ina cikin majmu'u mu'allafat sheikh a mujalladi na biyar shafi na 26 an tattara kanar tafan muhammad dan abdulwahab ne wuri daya sai aka buga su to a ciki shine ke bada labarin yin da muke da mutanen nan sun yadda abin da muke kan shi gaskiya ne to amma da a ce ba mu kafarta mushriki da wanda ya kafarce ma Allah eh to da shi shikenan su za su bada awar to ga kenan cin da wannan aƙidan na kafirtarwa ita ce babban matsala to yana da kyau a tsaya a mai ai bayani a ta ya al'amarin yake don an jefa mutane shubuha da yawa a ƙarƙashinta an sa masa shubuha mai yawan gaske ko bai kamata a shiru game da ita wannan shubuhar ba Allah maraukin sarki ya taimake mu وقال الشيخ في موضع آخر مبينا وجه مخالفة خصومه مالا محمد بن عبد الوهاب har ila yau a wani wurin ya ambaci fuskan yanda waɗanda ke da saɓani da shi suka rika kuzuzu ta wannan husuman ya ce falon mashtahara anni falon arba'atal umur ne mai yadda i annahu min al-ulama fi jami'il buldan fi tauhidi wa fi nafi shirki wa raddu alayya takfira wal qital yake cewa falam mashtahara yayin da al'amari na ya bunƙasa to sai suke yi da arba'a ta umur suka kasa da awana cewa ta fuskanci ababi huɗu ne ne man yadda'i annahu min al-ulama waɗanda daga cikinsu sun yadda su malamai ne suka gazgata da'awana fi jami'il buldan a ko'ina a duniya fit tauhid suka ce sun yadda da tauhidin da nake kira a kai wa fi shirki da kuma kore shirka da nake nan ma sun yadda wa raddo alayya takfira amma suka ce kafirta mushiriki da nake yi ba sai da wannan ba wal qital kan mushrikai ma da nake yi ba sai da wannan ba kun gano wannan da kyau ku sun ɗauki biyu suka zubar da nawa biyu kun ji abin da suka yi wannan bayani a cikin majmu'u mu'allafati sheikh a mujalladi na biyar shafi na 24 zuwa shafi na 25 kaga su da kan sun yadda abin da yake tika daidai ne yanzu aka zauna da duk wani wanda yake sukan izala suna ca suna kafarta mutane ko zai gaya maka duk abin da ake na wa'azi sun fayyadda amma a ce boka kafiri ne fuso ba su yadda ba saboda boka su ne to haka ko za ta samu matsala kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum